alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin rahamaci ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wato a haraba wannan masallaci na tsawon gidan yari inda karatu ke gudana a cikin littafin sunan tirmidhi rahimahullah muna roƙon Allah taimako da jagora da gudunmuwa muna addu'a Allah ya ji kan malumar suna gaba daya daga cikin akwai a shek abubakar amadu gumi shek ismail ibn zakariya da malumar jihadi shek usman dan fodiyo da mataimakai muna addu'a ga jagoranmu. mu mai shek muhammad sani ya haya zingin allah ya kara mai taimako allah ya mishi jagora allah ya taimaki abokan aikin shi mataimakan shi na majalisar malamai majalisar gudanarwa majalisar agaji allah ya taimaki a tsinin sai ruwa ya wannan kasa ta mu najeriya muna roƙon allah allah ya kawo da zama lafiya da aminci da wata tattalin arziki ƙalubalen da muke fama da shi na tsaro allah ya walwale muna allah ya ya muna allah ya taimaki shugabanninmu da sarakunanmu da 'yan siyasar muna roƙon allah su na wata ala allah shi mana gode ah, muna cikin wannan littaye na kitabul jana'iz yau za mu tashi babi na goma sha ɗaya wanda mala ya ce babu hadisi na ɗari tara da tamanin da uku حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار هو من حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال وكيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف wannan hadisi kamar da muka ji isnadi ya tuke zuwa ga anas annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya ce annan da biyu sallallahu alaihi wasallam kala ala shabi anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin wani saurayi wa huwa fil mauti a lokacin da yake halin wato mutuwa ta kusa gare shi bai mutu ba amma dai alamomin mutuwa sun bayyana gare shi faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ji duka. yaya halin da kake ciki ko kuma yaya musibar ta same ka ya halin rashin lafiyar ka Ƙala, sai wannan matashi musulmi mai imani sahabi Allah ya kara mai yarda sai ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ya rasulallah ya kai manzo Allah jira da aminci Allah su tabbata gare ka inni arjullah lalle ina kaunar samun rama Allah wa inni kafu zunubi kuma wallahi ina jin tsoron zunubaina da na aikata kuma kada Allah ya kama ni da su ina kaunar rahama Allah ina jin tsoron azabar Allah dama wannan shi ne a halin mumini mumini bai yanke kauna ga rahama Allah zai yi kaɗan samun rahama Allah amma kuma ba zai katanta ne ya dogara ga rahama kawai kun bai tsoron azaba Allah ba ya kamata ya kasance yana halin ɗanɗar yana fatan samun rahama yana jin tsoron kuma azaba ta same shi ta haka halin shi zai yi kyawu a wata aya Allah ya nuna bayan Allah har da bayan Allah waɗanda suke ƙoli da daraja wajen Allah to haka suke ba annaba da manzanni su ne adda kololuwar daraja ba to su ma haka suke allazina yad'una yarjuna rahmatahu wa yakhafuna iqab waɗannan da ma masu bota ma wani Allah suke bota mu. saboda ganin nagartarsu saboda zaman su salihai saboda zaman su makusantan daraja wurin Allah annabawa da Waniye da salihai to na rahmatahu su matan suna aunar samun rahama Allah waya kafuna iqaba suna jin tsoron azaba wannan ne mutum ya kasance bainal khawfi war raja bainal khawfi warra ja. yana tsakanin kaunar rahama Allah da jin tsoron azaba Allah to haka wannan bawan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama halin da yake ciki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace la yajtami'ani fi qalbin fi qalbi 'abdin fi misl hadha al-mawqif waɗannan halayya guda biyu tsoron azabar Allah da ƙaunar rahama Allah ba za su haɗu cikin zuciyar bawa ba a cikin irin wanga hali musamman halin da ya lahira cikin yana halin barin duniya kuma a same shi cikin halayen nan guda biyu ƙaunar rahama da tsoron azaba to shi ko illa a tsahun lahu ma yardu da duk ya kasance bisa wannan halin halayen sun ka haɗu su biyu to sai Allah ya ba shi abin nan da yake kamna rahama wa amanahu kuma Allah zai amintar da shi mimma ya kafu daga abin da yake jin tsoro shine a zamani kun ga wannan matashi ya dace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi shaida cewa lalle Allah zai ba shi rahaman nan da yake kawai kuma lalle Allah zai amintar da shi daga abin da yake jin tsoron na azaba Allah kun ga bushara kenan bushara daga bakin da bai karya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun annabi sallallahu alaihi wasallama bai huruci da son zuciya to abin da ya faɗi wahayi a ah, kunga. wannan hadisi abin da yake karantar da mu yana karantar da mu duk wada hali ya yi tsanani mutum ya ga ga halin da yake ciki na rashin lafiya yana jin tsoron barin duniya a cikin wannan rashin lafiya so ya yi ƙaunar samun rahama Allah kuma ya kasance yana jin tsoron kuma azaba da same shi mun sani annabawa su ne kawai mai dukan mu bayi muke masu kurakurai muna tattare da kurakurai da zunubai to zunubin nan kakka kaskanta shi kakka ga kankanta sai ka ce kai duk aiki alherin da nika yi waɗanda laifuka da nika yan kaɗan Allah zai mai azama don haka kai aljanna kawai aljanna mun kai kawai ɗaya ka kaddara cewa aljanna kai a'a ka yi fatan samun aljanna din kuma zunubin ka ka ji tsoron kuma kada Allah ya kama ka da wannan zunubin naka domin mi ya a kama ka da zunubin ka komi kankanta dai to za a ta yi gidan kurkukun lahira domin a wanke wannan zunubin, in dai ba Allah ya yi gafara ya yabe ba muna roƙon gafara Allah da ya fi Allah Allah shi mana rama Ba abu isa imamu tirmidhi ya ce هذا حديث حسن غريب wannan hadisi ne mai kyau amma sai dai garibi ne wa qad rawa ba'dhum hadha wato wasu malaman hadisi sun rawaito wannan hadisin an sabitin daga sabit anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan kun ga sabit ba sahabi bane tabi'i ne to in ya kawo bai ambaci yace annabi ya ce to bai ambaci sahabin da ya sun hadisi ba don haka ana ce mai mursal kuma ibn majah ya ce wannan hadisi mai kyau ne kuma ya kawo cikin sunan ibn majah hadisi mai lamba 4261 sai babi na goma sha biyu babu ma ja a fi karahiyatin na'ayi wato karhancin wato shelar mutuwar mutum a shelanta ana sanarwa wato da nuna alfahari cewa wanin nan mai daraja kaza mai matsayi kaza wanda ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to ya rasu to ba da wannan labarin da niyyar alfahari annabi sallallahu alaihi wasallama ya karhanta ya hana shi za mu ji bayani a cikin wannan babin hadisi na 984 حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام بن السلم وهارون بن المغيرة أنا أنبسة أنا أبي حمزة أنا أبي حمزة أنا إبراهيم أنا علقمة أنا عبد الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله والنعي azanun bilmai wa bilbabi an huzaifata na wato wannan hadisi riwaya ce ta dan masaudu don da an ce ana abdullahi cikin hadisi da dan masaudu ake ne akwai abadila da yawa abadila abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn amr mas'ud duka gasunan sunan abdullahi abdullahi suna da yawa amma da kaji an ce ana abdullahi ba tare da wani bayani wato dan masu'udu ake ne to an karbo daga dan mas'udu Allah ya kara mai yarda anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace iyyakum wan na'aya ka ku da yaɗa labarin mutuwa ko shelar a mutuwar wani fa innan na'aya lalle shelar mutuwa min amalin jahiliyati yana daga cikin aikin mutanen jahiliya domin su rayuwar mutanen jahiliya cike take da alfahari in an haifu a yi alfahari in an yi aure a yi alfahari in an ta wurin yaki a yi alfahari in an mutu kuma a yi alfahari to alfahari bai cikin al'amari bai cikin karantarwa addinin musulunci alfahari aiki ne na jahiliya to kala abdullahi a shi abdullahi masu mas'ud mai ruwaya wannan hadisi ya ce. wannan ayu abin da ake ce mana ayu azanun bil mayt bil mayt wato shine ko bilmai A shelar cewa wane ya mutu shela cewa wane ya mutu wa bilbabi an huzaifata akwai hadisi daga huzaifa wanda aka ruwaito bayan shi dan mas'ud ya zo cikin wani littafi da ake ce ma islahul masajidi ya zo kuma cikin aljami'u sagir na al'imamu suyudi amma sai dai hadisin wasu malamai suna yana da rauni hadisi na 985 حدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد الله بن الوليد العداني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت wannan hadisi mai lamba 985 yana zaman kanshi yana da isnadin shi daban amma sako guda a ciki wato matanin hadisin duk guda ne sai dai an ce wannan riwaya ita wannan riwaya da muka karanta isnadinta har zuwa ga ibrahima har zuwa ga alkama almajirin dan mas'udu ana abdullahi daga abdullahi dan mas'udu na hawa shi ma kamar wannan walam yarfa sai dai an ce dan mas'udu ya ce ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a wannan hadisi kun ga ya zan mawqufi wa lam yadhkur fihi wa na'i adanun bil mayyit kuma cikin wa riwaya mawqufiya ba an bace fassara hadisin ba inda aka ce wa na'i abinda ake ce man na'i azanun shela bil mayyit cewa wane ya mutu قال أبو إيسى وهذا أصف min hadisi an wannan hadisi ya yi wancan hadisi da ya gabata inganci an abi hamza wanda aka roto daga abi hamza wa abu hamza huwa maimunul awar shi wanda ake cin abu hamza din nan ana ce mai malam maimunu al'awaru walaisa huwa bil inda ahli hadisi sai dai wato bai da karfi wato wajen malaman hadisi don haka yana da rauni qala abu isa imamu tirmidhi ya ce hadisu abdullahi hadisu hasanun garibi wannan hadisi na dan masaudu hadisi ne mai kyau garibi wa kada kariha ba'du ahalin ilmin naya ce malamai akwai wanda suke kyahamar a shelanta mutuwan mamaci wannan ayu inda indahum cewa shelar wani ya mutu Inda indahum a wajensu an na dafin nasi a zo a yi kira cikin mutane a shelanta anna fulanan mata cewa ne ya rasu li yashhadu janazatahu dan su halamci janaza ce wa qala ba'd sun ce haka ake nihi da na'ayu an hana haka nan kenan kada a kelanta wanda ya jiya ya tafi janaza wanda bai jiya ba kuma dama ke kifaya ne ah, wa qala ba'd da ilm wasu kuma cikin malamai sun ce la ba'asa babu laihi an yi ulima a ahala karabati wanda zai shela wanda zai ba da bayanin mutuwan wani in zai sanarwa ya sanar da yan uwa ne na kusa in ya yi haka babu laihi wa na hu da sauran yan uwansa wa ruwaya an ibrahim an yi ruwaya daga ibrahima an ce ibrahima ana nan na kai babban malami annahu kala ya ce la ba sa bi an yi ulimar rajulu karabatu babu laihi mutum ya sanar da yan uwansa cewa wane namu ya rasu wane ya rasu in an yan uwa an ka sanar babu komi to an ji bayani akan na ayyuko to sai hadisi na gaba hadisi na 986 حدثنا ahmadu بن مني حدثنا abdul quddus Ibn بكر an خبيث حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال إذا مت فلا تؤذنوا بي فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي هذا حديث حسن صحيح كما إذا مكجي isnadin hadisi ya kai ga huzaifata min al-yaman wato sahabi mashhur kala ya ce idza mitu in Allah ya karbe ni na mutu Bala tu'u binubi. kada ku shelanta mutuwata kada ku yi sanarwar mutuwata ku yaɗa wa mutane dawa ne yaron a akhafu Lallai ina jin tsoro an yakuna na'ayan ya zan wannan ta za ku yi ta zan na ayu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace yana cikin al'amuran jahiliya fa inni lalle ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ji manzo Allah jira da aminta Allah su tabbata gare shi yanha anin na'i ya hana na'ayu wanda an fassara na'ayu da shelanta mutuwan mamaci hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi na mai kyau hadisi ne wanda yake ya inganta a wata fuska ibn maja ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da dari hudu da dari hudu da saba'in da shida to mun ji shi ma wannan ko duka dai wannan hadisan suna bayani akan na inda ya ce fala tu'minu a hada, kada ku wada ma kowa cikin nasu da muka karanta babu hada, ya ce da zamitu fala tu'minu fala nu fala tu'minu bi eh to haka nan cikin tari an ce fala tu'minu a hada." eh to to akwai a ahada amma mu kwafin mu nassin da akwai babu a hada amma cikin shari'a akwai a hada to su uzinu din nan ni an ma'ana dai min al-izan bi ma'anar ailar shine sanarwa ai la tukhbiru bi a hada, kakku ba kowa labarin mutuwa ya ce wayan ha'anin na ya ji manzo Allah yana hani daga na'ayi al-zahiru to abinda an mabayani ga wannan hadisi zahirin hadisi annahu zaibata radiyallahu anhu shi sahabi uzaifa Allah ya dade shi arada bin na'i fi hadal hadisi ma'anahu lugawi shi gaba ɗaya ya ɗauki hadisi ma'ana na'ayi nan ma'ana ta luga wa hamalan nahai ala mudlakin nahai don haka mudlakan nahai don haka sai ya toki cewa gaba ɗai kada a bada labari wa ƙala gairu rumin alal ilimi amma shi wasu daga cikin sahabbai da sauran malaman da suka zo baya gari ba ba da labarin gaba ɗai sun ka aka hana ba da labari ta huska ta alfahari shine innal murada bin na'i ya hadha hadith abinda an ka hana cikin wannan hadisi annayul ma'ruf fil jahiliya irin shelantawa da an ka sani zamanin jahiliya ita aka hana wadda ke nuna alfahari babba yaro a zo ana shelantawa ana bayanin darajoji ne da mukamai ne da sauransu ƙalal asma'i imam al-asma'i babban malamin luga ya ce kanatil arabu laraba sun kasance idza ma tafiha mayyitu idan mamaci ya mutu daga cikinsu. su lahu kadaru. inda yana da daraja bara rakibun farasan sai a samu wani mahayi ya hau doki waje ala yasiru fil nas ya rinka tafiya cikin mutane waya kula yana cewa na'i fulanin na'a'i fulani na'a'i fulani yana wadda suna ne muna sanar da ku mutuwan wane ai an ihi ina sanar da mutuwa ce wa uzhiru khabara wafati ina ba ku labarin mutuwa ce haka mala asaba yace haka laraba suke qala al-jawhari imam al-jawhari yace wa hiya wato mabaniyatun alal kasri wato shi Na'a'i fulani na'a'i fulani alhamzan nan wasali ya kai mata kasa mabani ya ce akan wasali kasa mislu in kana neman abin da an misali ne cikin luga shine daraki wana zali a wajen larabawa wayannan masadiru ne wanda aka gina su akan wasali kasa ana amfani da su madadin fi'ili in an ka ce daraki ana nihin a dariki fulani riskiwa ne cimmai in an ce kuma nazali ana nihin yanzu mahayin doki na wajen yaki an ka ta yaki sai a ce in ka isa ka sabko ni in sabko mu kara kasa sai a ce nazal nazali sabko in ka isa sabko kasa in ka isa to shi ma ya ce na'a'i na'a'i fulani kamar ya ce an'i fulana wato sai aka yi amfani da mazdari madadin fi'ili to ƙarar jawari to mun ji maganar jawari ko wa inna ma kalu wa inna ma kalu hada da annahu kasabata annahu sallallahu alaihi wasallama na Allah jaji abin da yasa an ce ba ba da labarin mutuwan mutum Allah yi ba koyi da jahiliya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da najashi sarkin habasha ya rasu ya ba mutane labari yace jama'a a madina yace to ina ba ku labarin mutuwar sarki Jaki kuma musulmi na dan uwanmu da kirista ne amma yanzu musulmi ne dan uwanmu don haka ai mai jana'iza an kai mai jana'iza salatul gaibi ko aka mai salatul gaibi ba ke kun ga ba duka duka an ka hana ciyawa ne ya rasu ba an hana dai ta fuska alfahari sannan bayan haka wa aidan kada sabata annahu sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a tabara bi mauti zaid ibn harisa ya ba da labarin mutuwar zaidu dan harisata wa jafar ibn abi talib da jafar da abi talib wa abdullah ibn rawaha da abdullah ibn rawaha shi da kutulu lokacin da aka kake su bi mutata a yakin da aka yi muta kun san tarihi ya nuna cewa kwamanda uku annabi ya nada amma ya ce wane shi an kwamanda sai an kashe shi wane ya jagoranci gojoji sai an kashe shi wane ya jagoranci gojoji kuma haka aka yi na farkon nan allah ya kaddari a kashe shi da a kashe shi na biyu shi ma ya hawa wato zai dumna harisa sannan jamar na abi talib sannan abdullahi ɗarawa. rawa to da aka kashe su labarin mutuwa sai zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ya sanar da sahabban shi an gane ko ashe kenan in an ka bada labarin mutuwa ba ta huskar jahiliya ba babu komai wa aidan kuma har yanzu sabata annahu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala hina ubira bi mautis sawda aw shab wato lokacin da aka ba labarin mutuwa wata baiwa baka aw shabi ko kuma saurayin nan allazi kana wanda ya zamo ya kummul masajida yana sharan masallaci da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai baiwa ko wata baiwa baka mai sharan masallaci ko kuma wato wani eh, matashi wanda yake sharan masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kun san da anka da suka rasu ɗaya daga cikin su ko mace ko namiji sai da daddare ne suka rasu sai sahabbai ba su faɗa ma annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka yi ma wannan matar da na'iza cikin dare da annabi ya jiya sai ya ce ala azantumuni ni da baku sanar da ni ba me yasa baku sanar da ni ba to ashe tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da baku sanar da ni ba ashe in mamaci ya rasu an ka sanar da mutane in ba ta huskar jahiliya ba babu komai ka fahimci wannan ko don inda an hana gaba ɗaya a sanar da cewa ne ya rasu to annabi bai ce dan mi da ba a faɗa mai wannan bayan Allah ta rasu ba ko san har yace dulluni ala qabriha ko gwada mini kabrin a gwada mai kabrin ta yace yi mata addu'a fa hada kulluhu yadullu ala anna mujarrad al-i'lan bil maut wadannan hadisan duka suna gwada cewa dan kawai an ba da labarin mutuwan mamaci la yakunu na ayan muharram bai zai irin shelantawa da an haramta ba wa in kana bi itibarin lugati duk da cewa ga ma'anar luga ko alaihi ismun nayi shi ma ana ce mai na'ayi da an ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'ana jashi ya ya ba da sanarwar mutuwar najashi kaga shi ma na'a an ce amma ba na'ayil jahiliya yayi ba na'a amma laysa na'ayan jahiliya to wa lidhalika saboda haka kala ahalin ilm malamai suka ce innal murada bin na'i fi qawlihi yanha 'anil na'i abinda ake ni da nai cikin hadisin nan da aka ce annabi ya hana na'i annabi allazi kana fil jahiliya wato shine na'ayin da ake shelar da ake a zamanin jahiliya jama'an bainal ahali ta haka za a hada hadisai gaba ɗaya su yi aiki mun ga wanda muka karanta cikin sharhi suna nuna ana sanar da cewa ne ya mutu amma wancan doron hadisi ya nuna cewa ba a yi amma in mun ka ɗauka ga abin da aka yi ga abin da ba a yi shi ke na hadisan gaba ɗaya sai mu tattara su gaba ɗaya sai a yi aiki da su kalam na la'arabi ibn la'arabi babban malami na musulunci ya ce yi ƙoƙarin yin majamu'in ahadi hadisi salasu halat in mun ka tattara hadisai gaba ɗaya da suke maganar sanarwar mutuwa ko shelar mutuwa za mu ga akwai halaye guda uku al'ula hali na farko ilamul ahali a sanar da iyali wal ashabi da abokani wa ahalis sala wato a sanar da wasu mutanen kirki shawa ne ya rasu don su ce su yi mai jana'iza فهذا hadha sunnatun wannan yin haka sunna ne as-saniyatu hali na biyu da'awatul lil a kira cincirin don mutane zuwa jana'iza amma da niyyar alfahari wato a yayata a yayata don a yi alfahari mahadihi tukurau wannan an kyamace shi as-sadisatu hali na uku al'ilamu bi nau'in ahara. wato a sanar da mutuwa amma da wani nau'i wata sifa kan niyaha kamar ana kuka ana kudawa ne ya mutu ne ya mutu wani hawa zalika da abin da ya kama da wannan ba za yi haram wannan an haramta shi haramun to jama'a kun ji abin da ya shahi na ayu ko to mu yanzu ina muke ina muka tsaya halaye uku din nan ina muka tsaya hali na farko ko na biyu ko na uku eh? na farko ko in allah ya karbi mutum sai yan uwa makwabta abokani da wasu gina mutane kirki sai a san da to allah ya wawa da cikawa za a yi jana'iza lokaci kaza ko to ya yi haka wannan ya dare da sunna to hali na biyu yanzu in an ka aika sanarwa gidan rediyo ko gidan talabijin ko aka sa social media don a sanar da jama'a gaba ɗai cewa wa ya rasu domin a cika wuni wajen jana'iza ni an matsayi ne ana yi haka ko ba a yi ana yi ko ba an ce wannan ya zama karu domin ne domin sau da dama mutane suna auna jana'iza in akwai yawan mutane sai a ce wa ne kan ya samu jama'a kowa ne ya dace ko kuma tabi'a ta gudana akwai waɗanda ba mu zuwa jana'iza sai ta manya mayan mutane ko? don haka idan aka ga sun halarta sai a ce to wani babban mutum to shi ko musulunci duk abin da zai sa a yi alfahari ha a nuna cewa wani shi ya babba wani shi ya karami to ana sa a kauce mishi in kuka ce wani nan babbana mai daraja ne waliyi na to Allah ya sa haka nan ne a wurin Allah to ya zama haka nan ba ina abu bai yi ba za haka Allah shi ya sanya babba da karami da mai daraja da marar daraja ba mu mutane ke natawa ba ba mutane ga natawa ba Allah shi na natawa amma ya zo cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda Allah ya karfe shi mamaci aka samu mutum arba'in masu tauhidi waɗanda ba su shirka da Allah suka yi mai sallah suka nema mun ceto wurin Allah Allah ya karfe ceto jama'a mun fahimci wannan ko ba haka ko mutum bai samu ɗaruruwa ko dubun dubata ba in dai ya samu mutane musulmai mumine masu imani wanda ba su shirka to Allah ya amshi addu'a suna ce Allahumma shaffina fihi Allahumma jina ka shufa al'amu fa na fihi Allah ya na kar Allah mun roƙa miki gafara Allah ya gafarta miki Allah mun roƙa miki kariya daga wuta Allah kare shi sai Allah ya ce na amsa Allah mune masa roƙo Allah kare shi daga azaba kabari sai Allah ya ce na karba Allah ka sauke mai tambayan matambaya da zaman kabari da zaman barko sai Allah ya ce ya karba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya duka mu mutum wallahi muna karshe mai kyau to nan ba ina son in sanya wa mutanen argungu ba domin an ce mutanen argungu an lura da suna da wannan ƙoƙari na zuwa jana'iza in dai aka ce allah ya karɓi mu to mutane da sun ji a da sun ji cewa akwai jana'iza suna zuwa ba tare da lura da cewa babban mutum na ko ƙarami ba dan uwa ne ko ba dan uwa ba ba don kara ba suna zuwa don Allah domin jana'iza ba don kara ake zuwa ana zuwa ne saboda Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya halarci sallar jana'iza falahu qira yana da wani yankin lada in kuma ya halarci da ruhewa isnewa falahu qira yana da yanki biyu na lada sai aka ce mal kira me yake ne da kira da ya ce misalin jabalin ohu kamar girman dukin ohu kun ga dukin ohun babban duki ne a ce kun ga lada tana da gwabi da aka ba kun yi ida ba don kun yi ida nan don kuma mamacin za ka sai ba ba don yana dan uwanka ba ba don yana makwabcinka ba ba don yana abokinka ko dan uwan abokinka a'a kai niyya ta ibada za ka yi kana neman ladan Allah subhanahu wa ta'ala don haka a ci gaba da wannan nagarta tana da kyau kwarai eh, ina eh mm san mu waɗi hali na farko hali na farko shine a sanar da yan uwa abokani wasu nagartattun bayi wanda ake fatan samun addu'a su sai a sanar da su in ka sanar da su ko ta waya ka kira ko kwamfasa musu ko a kai kan faɗa musu ko page ɗinsu na social media ka tura musu ba babu ne to amma a wanda ake magana nan hali na biyu an ka ce in yanzu an yi da'awar ne aka ce hali na biyu za ki karanta aka asaniya da'awatul jafali kiran taron jama'a lil mukhafarati don alfahari fa hadhihi tuqrabu an karanta wannan kamar an gayyaci mutane don a yi alfahari da cewa ne ya samu yawan jama'a inda wannan niyya an ga kira taron mutane to an yi masaru an gane ko don haka ya danganci niyyar da an kai don galiban mutane suna jin daɗi da alfahari in zuwa ga mamacinsu an samu taron jama'a da yawa to wanda ya kira ya gayyata ya kira taron jama'a da yawa da niyyar su nuna alfahari cewa su babban mutum ne da an samu wuce sai hali na uku da aka ambata ta in an taku ɗaya da wani abu na haramu kamar kukan mutuwa kukan na ai ana ce da shi ko da an ji an koka an daga murya ya ce mai faruwa ta faru ai shelata ta ko shelata ko an ka gama da irin wannan shi kuma aka ce haramu na'am

ya mamaci ya mutu a gaugauta a kai shi gidan shi ko wannan magana sannan akwai magana cewa don mamaci ya rasu kuma in akwai wani dalili ana iya jinkirtawa kamar misali shina da wani ɗa ko wasu yan uwa wanda suke suna nesa kuma suna son su shaidi jana'iza ɗin nan ya ka ce su bari a sa lokaci zuwa kaza domin su halarta wannan babu ne amma in a yi jinkirin don a samu cincirin da mutane don a yi alfahari da nuna cewa babba ne su wannan an samu makaruni a zan makaruni akwai yi lokaci ba su dama ba mu hara cikin lokaci amma dai ina ganin ko da muka hara ya kai da kwata ko da shirin ko da haka yanzu karatun minti arba'in na muka yi amma dai da yake kuma eh to mu gare mu wannan shine karshen wannan babi sai babi na sha uku babu ma ja anna sabara fi sadamatul ula sai dai hadisi biyu ne hadisi biyu ne hadisi na ɗari tara da tamanin da bakwai haddasana kutaiba haddasana lai an yazid ibn abi habib an sa'ad ibn sinan ana anasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru fi as-sadamati al-ula wannan hadisi na anas anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hankuri bisa da matil hula wato yana da lada in an yi shi karon farko lokacin da an ka ci karo da musiba lokacin musibar nan to lokacin nan za a yi hankuri hankuri mai lada ma kun ga ana magana babin mutuwa ne mutuwa tana da zahi mutuwa tana da ciwo musamman ma ka rasa wani makusancinka ko wani abin kaunarka to kana jin raɗaɗi da kuna cikin zuciya na wannan rashin da aka yi bale mutum ya rasa babansa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko dan to don haka wannan musiba tana da zahi to amma lokacin da mutum ya ci karo da wannan musibar shi bari musibar nan ce ɗaya ya ya yi haƙuri kun ga wannan hadisi yana da tsawo amma an takaita shi bari mu ji ruwa a ta biyu hadisi na 988 addasana muhammad ibn bashar addasana muhammad ibn ja'far an shuba an sabit al-bunani ana anas ibn malik an sallallahu alaihi wa sallam qala as-sabru inda sadamat al-ula shinan ta an ce a sabaru fi sadamatul ula nan kuma an ce a sabaru inda sadamatul ula amma duk ma'ana guda ce kala hadha hadisun hasan sahih wannan hadisi ne mai kyau wato kenan lokacin da musiba ta zo wa mutum kwatsam to a wannan lokacin ne yayi hankuri ya daure kada shi nuna razana da raki Ka gane ku an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske wata mata santa ya rasu ta zo inda kabari ne tana ta kuka tana ta kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo da yake da ce ke bayo Allah ki yi hankuri Allah shi yadda kayan shi ya amsa yi hankuri ta ce kai ta ba ni wuri baka sa abin da ya same ni ba shi yasa ba ka san musibar da ta same ni sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce bayan ya wuce sai suka ce mata ke ke alaka kai tanki baki san ko ne na ba ai manzo Allah na tace wai yau ne sai ta yi sauri ta cin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah man san kai na ba na yi sai ce asabaru inda sada mace hula sai ce to ke hankuri yanzu amma inda ke yi hankuri can lokacin nan da an gaba ki hankuri lokacin da musibar nan take da zahi gare to shi ya talada saboda haka wannan hadisi ko waɗannan hadisan guda biyu suna nuna mana ba daɗi rashin bai da daɗi amma in musiba ta samu a yi hakuri shi yasa ake wa mutane ta'aziyya za mu je magana ta'aziyya ko wanda yake a ta'aziya shine daga al'aza al'aza'u shine hakuri ta'aziya ba da hakuri wato wanda ya yi rashi aka yi masa mutuwa ko wata musiba ta farmai sai ka ka yi mai jaje ana ta tarzan ko ni a bambanci tsakanin jaje da tarzan ko ko duk gudana duk gudana ta karanta hausa halar kana da diploma ta hausa kuna da a hausa amma dai ka sha hausa domin ita ce halke na haihuwa na mahaifiya gare ka don haka ba wuce gari. kuma na kuci ko ko na gulma ba haushen kuci to saboda haka muna yi amfani da hausa ka sha da tanzan ko da jaje duk guda ne kuma ana ta ta'aziyya ko amma ta'aziyya larabci na ne wanda musiba ta sama ko aka yi masa mutuwa cewa ne sannunku da abin da ya faru Allah ya ba da haƙuri ko a ce ku yi haƙuri da abin da ya faru lillahi ma Akala wala kuma Allah shi yadda kayansa shi ya ba su a shi ya amsa sannan wa kullu shay'in indahu li ajalin musamman kuma komi Allah ya sa mai ajali lokaci na yayi lokaci yayi a yi haƙuri mu ma muna jiran samun wani bai tare mu wani tashi don haka mu yi haƙuri kun ga an saye zukatan sai su yi haƙuri sai su samu lada da muna roƙo Allah su jihana wata Allah ya ce to kuma da yake mun kawo ƙarshen wannan babi za mu tsaya nan muna roƙo Allah su jihana wata Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada in mun yi kure Allah ya yi kuma Allah ya nuna mana abin da aka yi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته